ni fa ba zan iya ci gaba da zama da wannan annabi mai yare a nan gidan ba kawai ki bar ta tafi ce in daina ganin ta dakata mu baka isa ba wallahi sadiq matukar ina raye ta yi kaɗan ka wulakanta wannan yarinyar da rayuwarka ta inganta saboda ita sai dai ka haɗa da ni da ita ka wulakanta umma anya ko ke san abin da wannan annabi ya ta muku kai ne annabi kai ne matuci kuma ko kashe ka ta yi ka dawo duniya wallahi baka isa ka wulakanta ta ba sai dai ka haɗa da ni ka wulakanta mu tare da ita umma dakata mu ba na bukatar sake jin wani kalma daga gare ka idan ka sake furta wani mummunan kalma game da maryam wallahi sai na tsine maka albarka au kana mamaki ne to idan ka isa ina so ka sake maimaita wani mummunan kalma game da maryam da ka faɗa a baya ka ga aiki da cikawa